<laughs> kika kafa su zama abin da kuke son su zama za a lalata muku su tas da Allah malam zan iya tambayin ka to Allah ya sa na sani daga ina kake ne haka eh daga jihar ba neman aiki nake aiki eh to menene matakin karatunka Boya wannan masters nake da shi masters degree na ce ba da Allah zaka iya ga takardun nan akan miliyan 100 it's what eh na ce za ka iya yaga takardun makarantanka akan miliyan 100 a kama miliyan 100 a ce ka yaga takardun nan za ka iya ga uban nan ni ba ma gawa ba kona su zan yi What? a a ƙoni kuma ke ni fa ba zan ɓoye miki ba akan miliyan 100 ni ministry of education din ma zan iya ƙona <laughs> a'a bai kai haka ba ai tambayan ka kawai dai za ka iya kore takaddun makarantanka akan miliyan 100 ne na miki kankad ba takaddu ma ministry of education din ma akan miliyan 100 zan iya kona ba kuɗi nake nema ba kuma na samu dama aikin nake nema ba dan samu kuɗi ba ne to Allah ya kyauta yanzu ina miliyan 100 a tambaya ne ai <laughs> a malam ya dai